أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنهم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه والسلام بينه وبين عباده أصحابه فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وياك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko ina godiya ga Allah ta'ala mai kowa mai komi wanda cikin hikimar sadakar darawarsa subhanahu wa ta'ala ya kaddara mana haduwa a daya daga cikin dakunan sabon kasa ne masallaci a wannan guwa ta GRA a irin wannan lokaci mai tsada mai alfarma mai dimbin alkhairai yini na biyu a wannan wata mai alfarma na Ramadan kuma yini na wanda ya daidai da yini na shida ko na bakwai ga watan Mayu miladiyar Annabi Isa 2019 idan lissafin ya inganta a daidai irin wannan lokaci da za mu rika gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci a irin waɗannan kwanaki har kare wasu in Allah ya amince idan ba manta ba mai tafsiri a wannan bagire ya ce kun kwana cikin suratul tauba kun kwana aya ta 72 mu kuma za mu dasa daga inda ya kwana duba da cewa tafsirin kamata ya ce dorewa aka yi ba baya aka koma ba duk da cewa akwai ɗalibai waɗanda suka saba jin tafsirin mu a baya a masallacin gero waɗanda sun biyo nan domin dasawa daga inda aka kwana amma su gida za mu ci gaba daga inda muka kwana a gero so sai dai su yi mu tafi da abinda muka samu masallacin a kansa fatan mu Allah madaukakin sarki mana ga kuma ya ba mu dacewa da dukkan alkhairai da ya alƙawari wa bayinsa waɗanda suka karanta littafin sa kuma suka yi bayanin hukunce-hukuncen da ke a cikinsa. aya ta 73 fadar Allah madaukakin sarki ya ayyuhan nabiyyu jahilil kufara wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir malamai suka ce wannan ayar an saukar da ita sau biyu a cikin alqur'ani zaka same ta a wuri biyu da kalmomi da harufa da jimloli iri daya babu abin da ya bambanta a bambancin haruffan da ayar ta kunsa a nan da kuma inda take a can cikin suratul tahrim aya ta duk ɗaya ne yawan kalmomin duk ɗaya ne bambancin musulun ma bai bambanta ba yadda wasullan suke a can haka suke a nan saƙon duka iri ɗaya ne allah madaukakin sarki ne ya kira ga annabinsa ya ce ya ayyuhan nabiyu ya kai wannan annabi Allah madaukakin sarki ya boye sunansa kamar yadda malaman ulumul qur'an suka ce ba don Allah ta'ala bai san sunan shi ba sai dan darajtawa ga farin jakada annabi Muhammad alaihi afdalis salatu wa tammu taslim da yawa Allah ta'ala kan kira Annaba wanda ya aiko da sunayensu ya kira su da sunansu kai tsaye ba tare da ya musu alkunya ba ko kuma wani abin da ya kama da haka amma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kasancewarsa na musamman a wurin Allah maɗaukakin sarki mai matsayi na daban babu wanda ya kai shi ga dukkanin annabawa da manzannin da aka aiko ba don Allah bai san sunansa ba sai dai don ya nuna matsayinsa da kimarsa sai ya ce da shi ya ayyuhan nabiyu ko ce da shi ya ayyuhan rasulu da sauran sunayen da ya kira shi shi ya sa mashi su subhanahu wataala irin su ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal muddathir da makamantansu dukkanin ba annabin da aka aiko aka kira shi da sunansa kai tsaye babu inda aka yi masa alkunya ko aka boye sunan wannan kuma na ishara zuwa ga kima da darajar annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda malamai suke cewa lasna nusammika ijlalan wa takrimatan wa qadruka almu'tala an zaka yugunina ba ma ambata sunanka ijlalan don girmama ka ba sai mun ce ya muhammadu ba wa takrimatan dan darajta kima da sunan naka ya kunsa sai mu ce ya ayyuhan nabi wa qadruka almu'tala an zaka yi gunina qadruka matsayin da kake da shi darajar da kake da ita aiken da aka yi maka ya wadatar da mu ba sai mun ce da kai ya muhammadu ba ko ya ahmadu ko ya mahmud ko makamancin wannan shi yasa Allah ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi jahidil kuffara ka yaƙi kafirai wal munafiqina da munafukai waghluz alaihim kuma ka tsananta musu wa ma'awahum jahannam makomar su wutar jahannama ce inji Allah ta'ala da su kafirai da munafukan kenan wa bisal masir tir a ce makomar bawa da zama wutar jahannama ce Allah ka tsare mu kamar yadda na faɗa cewa wannan aya an saukar da ita so biyu a cikin alkur'ani nan, suratu tauba aya ta 73 da can cikin suratu tahrim aya ta tara daidai wannan na nuna cewa yana daga cikin sako da Allah madaukakin sarki yake ishara zuwa gare shi a wannan sakonni guda biyu a wannan saukar ayar anan da kuma maimaita ta a can lakin da istimal layyin ahyanan li da'wati wa ta'lif qad yakunu mustahsinan an ce kira din da aka yi aka ce ya ayyuhan nabi ya kai annabi wannan na nuna kyakkyawan kira ga Allah madaukakin sarki yayi ma bawansa dan ya nuna cewa wannan annabin fa abin da zai yi na jihadin nan umurni ne daga Allah subhanahu wataala ba kawai a kira shi kai tsaye a ce je kai yaki ba sai da aka kira shi da darajarsa da gimarsa da matsayin sa sai aka ce da shi jahidul kufara ka yaki kafara malamai suka ce wa dinu kama bil ilmi was salah shi addinin musulunci ya habaka ya kambama ya ci gaba ne ta hanyoyi guda biyu hanya ta farko da addini ke isa zuwa ga waɗanda aka aiko shi gare su shine ta hanyar ilimi annabi sallallahu alaihi wasallama jigon abin da ya karantar da al'umma karatu ne ilimi ne ya dora al'umma zuwa ga abin da zai zame mata alkhairi ya kira ta zuwa ga abin da zai zame mata haske a nan gidan duniya haske a gobe kiyamata kenan ilimi jigo na farko ne da addini ke kafuwa da shi duk al'ummar da ake so addini ya ratsa ta abinda za a fara dora ta kan shi shine ilimi don da shine addini ke kafuwa abu na biyu da addini ke kafuwa da shi shine yaki bayan an yi wa'azi an fadakar an nasihantar an karantar sai mutanen suka cije suka ki suka ki yadda suka ki sallamawa sai Allah ta'ala ce a yage su ashe addinin musulunci a karan farko karatu ne ake yi shi yasa manzon Allah karan kansa wahayin farko da aka yi masa karatu ne ikra kayi karatu sannan abu na biyu da addini ke tsayuwa da shi shine yaki shi yasa manzon Allah ya je yakin Badar ya je Uhud ya je Ghazwatul Khandaq ya je Tabuka da sauransu domin wannan na ishara zuwa ga cewa da waɗannan abubuwan guda biyu addini yake tsayuwa da kafafuwansa wa min al-ma'lum yana daga cikin abin da yake sananne anna jihadul munafiqin cewa ya kar munafikai da Allah ya ce jahidul kuffara wal munafiqin ka yaƙi kafirai ka yaƙi munafikai shi ya kar munafikai innama huwa bil ilmi la bis salahi ya kar su da ilimi ne ake yi ba da takobi ba duk wanda ka ga manzon Allah ya daga takobi ya yake shi kafiri ne duk wanda ka ga manzon Allah ya ce a kai mai farmaki kafiri ne amma su munafukai, ana yakar su da ilimi ne bil hujjaj wal barahin ad hmm. a kawo hujjoji da dalilai a rushe abin da suke kai a kansa a tumbuke abin da ke cikin zukatansu na kokonto da suke so su dasa a zukatan mabiya domin manufar munafiki shine ya jefa rudani a inda ake fahimtar addini ya jefa rikici a wurin mutanen da su kokarin su fahimci addini da gaske shi munafiki so yake abubuwa su daburce su damalmale su ci kwikwiye a kafa fahimtar gaskiya dan ba a take san a gane ba shi yasa har kullum kokarin sa ya jefa shakku a zukatan masu sauraro ya jefa shakku a zukatan masu bi ya jefa shakku a zukatan waɗanda ake ma nasiha munafiki kuma ana samun shi ne a cikin musulmi domin shi rayuwarsa kullum tana karewa tsakankanin musulmai ne baya warewa ya koma gefe ce bai da musulmi ba a yana nan liƙe da ku amma a haka yake cuta muku a haka yake musguna muku a haka yake muku duk abin da zai ne sai yayi mu addinin ku tadiya dan ba so yake ku fahimci addinin ba shi yasa malaman musulunci suka ce su kafare ana yakar su bil ilmi was silahi a yaƙe su da ilimi kuma a yaƙe su da takobi a yaƙe su da makami su kafare. karan farko kafare za a yi musu nasiha Allahu ta'ala ce wa makunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ba ma yi wa mutane azaba sai mun aiko musu da manzo ashe manzon nan idan yazo sakon da zai fara isarwa shine karatun a gane wane ne Allah a fahimci Allah madaukakin sarki a gane Allah subhanahu wataala shine sakon farko idan mutanen suka ki suka juya baya suka ta tawaye to yanzu kuma sai a yaƙe su da takubba ashe kun ga wannan na nuna mana kenan su kafirai ana yakar su da ilimi kamar yadda ake yakar su da takobi amma su munafukai ana yakar su da ilimi ne ba da takobi ba ba a yakar munafukai da takobi domin lokacin da al'ummar musulmi suka dora kan sakalin yaki da munafukai da takobi arna da ke gefe za su rika cewa ga musulmai can suna kashe junansu domin a wurin arna munafiki ma musulmi ne saboda yana sallah yana zuwa wurin wa'azi, yana karatun alkur'ani yana zuwa wurin janaza yana zuwa yana zuwa duk wani aiki da musulunci ya ce a yi munafiki kai har aikin hajji da umra munafiki yana zuwa kaga ƙarshen abin da za a iya nunawa a cewa musulmi ne kenan ashe idan musulmai suka ɗauki takobi suka ce za su yaki munafukai kenan arna daga gefe za su rika cewa ga musulmai can suna kashe junansu suna faɗa da kawunansu shi yasa addinin musulunci sai ya tsara duk da shi Allah ta'ala cewa ya ayyuhan nabiyyu jahilul kufara wal munafiqin ya kai annabi ya ki kafirai ka ya ki munafikai sai annabi sallallahu alaihi a bisa fahimtar da Allah ya masa na alquran da aka aiko yayi mu mutane bayani domin Allah ta'ala ce tubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi manzo Allah kai ne zaka yi ma mutane bayanin abin da aka saukar mai ashe kenan tunda annabi ne zai yi bayani shine yayi bayanin cewa munafukai ana yakar su da takobi a ana yakar su da ilimi ne ba takobi ba wannan shine zance wanda yake ingantacce wa dinullahi wa hum ibaduhul mu'minun alladhina yansibuna Allah wa rasulahu yujahiduna an-nas bi amrin mala yace su rundunar Allah rundunar Allah nan kuma su bayan bayin Allah na gari bayin Allah masu imani mu'minai sune rundunar Allah su ne 'yan tawagar Allah su ne bayan Allah na gari zaɓaɓɓu daga cikin bayan da Allah ta'ala ya zaɓa su ne muminai waɗanda suke da nagartaccen imani a cikin zukatansu to su ne yansurun Allah wa rasulahu suna taimakon Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar taimakon addininsa wa rasulahu suna taimakon manzon Allah wurin yada addinin da annabi ya zo da shi tallata sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kenan bayan Allah na gari daga cikin al'amura da suke yi na taimakon addinin Allah tallata shi da kuma tsayin duka wurin kare sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama suna yakar mutane da abubuwa guda biyu al'awwal abu na farko da masu ilimi masu addini suke yakar mutane da shi abu na farko al-hujjat bayan shine kafa hujja cikin duk abin da za su faɗa wal bayan da kuma fayyace zare da abawa a cikin dukkanin abin da nusus shari'a ta kusa yin bayani game da nassoshi na shari'a fayyace mu mutane abin da ke kunshe a cikin kitabu sunna sannan kafa hujja cikin duk abin da za su faɗa wannan yana daga cikin abin da masu imani suke yi wa hada bin nisbati lil munafiqin wannan irin salon mu'amala da suke wa munafikai kenan su kafa musu hujja cikin duk abin da za su faɗa kenan suna istishari da ayoyin Qur'ani da sunnar Annabi kenan sannan kuma suna masu bayanin abin da munafukan suka kasa ganewa na daga sakon da Qur'ani yake kunshe da shi da kuma sako da hadisan manzon Allah suke kunshe da su don haka sai suke tsayin daka wurin fayyace munafukai wannan su ka munafukai su ne mutanen da la yuzahiruna adawatul muslimin ba sa bayyanar da kiyayya ga musulmai kuru wannan shine nifaka abinda ke cikin zukatansu ba sa fayyace wa mutane kiyayyar da ke cikin zuciyarsu game da musulmi da musulunci idan suka zo wurin ku sai su gwada sun yi imani da ku muna tare da ku inna ma'aku tare muke da ku dari bisa dari muna da imani mun yadda da Allah mun yadda da annabin da aka aiko amma kuma abin da ke cikin zuciyarsu muni shi ya wuce abin da kake iya ganin bakin sa duk wani abu mai baki da idanu ke iya gani munin abin da ke cikin zuciyar munafukai ya fi shi baki shi yasa tsantsagoran munafincin ya hana su bayyanar da mummunan abin da ke cikin zuciyarsu na kiyayya ga musulmi na kiyayya ga addinin musulunci sai suke koye kiyayyarsu to su masu irin wannan salo in an gano su fa yujahiduna bil hujjati wal bayan su ana yakar su ne da hujjoji da kuma bayanai gamsassu daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hmm. so kun ga wannan na nuna mana cewa da Allah ta'ala ce ya ayyuhan nabiyyu jahilil kufara wal munafiqin su munafikai irin yakin da ake musu kenan don haka idan kuka gane munafiki daga cikin ku ba za ku daura kan sakalin yaki tsakanin ku da shi ba adawa tsakanin ku da shi ba a'a za ku rika kafa hujjoji da dalilai ne wurin tunkuɗe abin da yake ya ma mutane na kokonto game da addinin musulunci ko game da sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama abu na biyu mai yujahidu bi sayfi wa sinan akwai wanda ake yakarsa da takobi da kuma kayan yaki takobi barandami da sauran duk abin da ake yaki da su a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama a daidai lokacin da zamaninmu yanzu kuma bindigogi ne da ainihin bama-bamai da sauran ire-irensu to su waɗanda ake yaƙa da wannan wahumun ladina zaharu al'adawata lil musulmi su ne mutanen da suka bayyanar da su ga musulunci da musulmi zaharu al'adawata lil musulmi na wal au lil musulmi na wal sun bayyana adawar kiyayyar su basu boye ba a fili suke nuna ba ta son addinin musulunci kamar yadda a fili suke nuna kiyayyar su ga al'ummar musulmi waɗannan mutanen hum yujadiluna na bisai sinan su ana yaƙarsu su da takobi ana yaƙarsu su da dukkanin kayan yaƙi da Allah madaukakin sarki ya fayyace muku ya hore muku domin Allah ya ce wa iddu lahum min quwwa ku yi masu tattalin gwargwadon abin da Allah ya hore muku na kayan yaki sai ku yi amfani da su wurin yakar wanda duk ya nuna muku kafircin sa a fili kiyayyar shiga addinin musulunci a fili kiyayyar shiga al'ummar musulmi a fili wa humul kufarul khullas sune kafirai tsantsa al mal'ununa bi kufrihim waɗanda Allah madaukakin sarki ya tsine musu sakamakon kafircin da suka yi sakamakon mummunan aikinsu wa fi hada mala ce a cikin wannan wallazi qablahu da abin da ke bayan sana'ayoyin da aka faɗa ya qulu Allahu azza wa jalla Allah na cewa ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi jahidil kufara ka yaqi kafirai wal munafiqina ka yaqi munafiqai waghlub alaihim kuma ka tsananta musu karkai musu sauki wa ma'awahum jahannam makomar su ita ce wutar jahannama in an kaje su a wurin yaki kenan wa bisal masir kuma tirda makomar bawa ta zama wutar jahannama ce والجهاد بالحجة والبيان يكون للكفار الخلص المعلمين لكفرهم أولا شي ياقا كوين جهادي أكرم فرقو أنا يشيني ده هجوجي da bayanin ni da manzan Allah ya isar wa al'umma kafin a yaƙi bawa sai an kafa mai hujja da wannan ko kafiri za ka yaƙa sai ka tallata masa addinin musulunci ka kafa mai dalilai da hujjoji ya ki yadda ya tawaye ya bijire ya daka tsalle to a lokaci kuma sai ka ce mai to shirya za ka zo lokaci ka za ka ta kai da shi wannan a karan farko kenan bi يجاهدون to والسنان saniya sannan sai a yaƙe su da takobi da kayan yaƙi a karo na biyu bayan an baje musu dalilai da hujjoji an yi musu baje kolin hujjoji da dalilai na cewa addinin Allah shine addinin musulunci addinin da Allah ya yarda a yi shi ne addinin islama wanda duk ya ke daka tsallatu za a yake shi da ta kubba in dai bai an shi addinin musulunci ba a karan farko amma idan ya an shi addinin musulunci a karan farko yanzu ya zama kafi ke a ya munafiki ke na wata shi kan munafiki ba za ka sa takobi ka yake shi ba sai dai a kafa hujjoji a duk lokacin da aka je yana wata barambara ba ya tara mutane yana ba ta a sa giredar ayoyi da hadisai a rushe duk abin da ya faɗa da haka ake ya karshe shi kuwa amma shi kau kafiri za a yaƙe shi da takobi a yaƙe shi da kayan yaƙi a lokacin da ya nuna ta a fili ga al'ummar musulmi da musulunci wal jawabu ala al-ummah al-islamiyya an tuqabila kull silahin yasubu nahwa al-islam bima yunasibu malai yace abin da ya zama wajibi ga al'ummar musulmi in dai kai musulmi ne dolan ka ka fuskanci dukkanin wanda ya fuskance ka da irin makamin da ya fuskance ka shi munafiki yana yaƙi da addinin musulunci ne da bakinsa ba da takobi ba dan idan ya zo ya zauna a cikin al'umma kokari yake idan an faɗi gaskiya ya sa ma shakku a kanta ashe wajibinmu ne mu al'ummar musulmi in mun gano shi sai mu rusa shi da hujjoji da dalilai mu ruguza abin da ya gaya ma wancan da hujjoji da dalilai ba da ainihin ɗaukar takobi ko na abu na ya karka ko kai mashi karo wannan wajibin al'ummar musulmi kenan su yaƙi mutum da irin abin da ya fuskance su da shi a babin yaƙi fallabi yuharibuna al-islam bil afkari wal aqwal yajibu an yubayyana butlan ma hum alayhi bil adillati an-nazariyyati wal aqliyyati idafi idafatan ila al-adillati ash malai ce akwai mutanen da suke yakar addinin musulunci bil afkar abinda ake cewa al-ghazul fikri ya kar tunani na mutane irin abin da turawan yamma suke mana da su an kawo mana kwallon kafa an kawo mana tashar arewa 24 a ciki ana wani programs zafafa goma ya kar mu ake so da kwakwalonmu mu da matanmu a jirgi da tunaninsu ka ga yaron da ka san shi dan bahaushe ne musulmi amma ya kwamo wani katon takalmi tun balan ya sa wani katotin gilashi rabin fuska ya sa wando ya matsa shi da duwawu waje arms down wai yana rawa yana waka yana wani abin da mai suke ce hate hip hop yana mami yana wani karkacewa yana mikewa so ake danka da nawa da wannan cewa shine burgewa shine zamananci shine civilization don haka za a dauke su daga abin da ya kamata su koya na karatun likitanci na karatun injiniyanci na karatun abin ganin addini islamic studies na karatun arabic su fahimci rayuwa sai a dauke su sai su je suna karatun music domin akwai jami'o'in da ake bi ainihin karanta ilimin music waka da wake-wake don haka yaro yana ganin gashi arewa 24 tana yin program wani mutum ba kowan kowa ba ya zama kowan kowa a duniya ana kallonsa dan adam yana daga cikin sai yana son a kalle shi a duniya sai shi ma ya bi wannan hanyar ya watsar da injiniyare ya watsar da likitanci ya watsar da pharmacy ya watsar da duk wani ilimi da zai amfane shi amfani duniyar duniyarsa da lahirar sa sai ya tare a wancan shiriri ta da tsalle-tsallen da iyakarsa na gidan duniyar a duniyar ma ana ganin shi wulakantacce shi kuma yana ganin shi ne kima da daraja to irin wannan shi ne ake ce ma algazul fikir a yaƙi duk kwakwalen mutane da ƙwallon kafa ka ga ɗan adam da shi da mata shi suna gardama a ƙwallon kafa miji da mata shi ɗan liverpool ne ita kuma yan riyar ce mata tana cewa yau sai mun nakaɗa muku gashi yana a'a mu za mu buge ku ita da mijinta akwai mijin da ya saki mata shi saboda gardamar kwallo. suna zaune suna kallo ya ce mu za mu ci ku sai mu ku kasa kasa ce mu za mu ku kasa kasa kasa sai aka yi sa'a club din su matar sa kai mu mijin ci biyu ba ko daya ta daga tsalle ta ihu ce sai gidan ku <laughs> yau ta gidan mu saboda ce na saki ya rubuta saka da ya ba saboda ta yi murna ainihin an ci su mijinta a daidai lokacin da ta tafi gida hankalin ta tashi baban ya gace haka ce ai mijina ne koro ne me ya faru ce wai daga muna kallon kwallo Kulob din mu ya ci nasu ne dariya ne ibi ce wani kulob kike ta ce mace ta ce mace yan rayar ce sai ce ba aikin jire ta dole ya ki don baki da mutunci washe kulob din su babanta da mijinta daya da baban da mijin kulob din su don haka mutum yana ganin babu baban yana ganin mutum ma ya yi daidai da ya zama ta ya za a ci su ne dariya haka wannan algazul fikiri ne an yaƙi zuka kwakwalen mu ne har mace ba ta ganin kimar mijinta miji baya ganin kimar aure saboda kwallon kafa turawan yamman da ba su san ba su san su ba ba su da alaka da Africa ma continent na Africa ba su da alaka da shi ba ma Najeriya da kake rayuwa cikin ta ba ba jihar Katsina da kake rayuwa cikin ta ba kasar kama gaba ɗayan ta ba su da alaka da continent na African continent da kake rayuwa ba sa san shi ba sa kaunar shi amma kai kana nan ka saki matar ka addini kake yi da ita zaman ibada ne amma ka gwammace karbu ne ta wurin turawan yamma da basan ma yi ba ka ga wannan tunanin dan adam ne aka yaka har kake jin zaka rabu da abu da mai muhimmanci saboda muhimmancin wancan abu wanda ya fi shi muhimmanci ya koma shi ne bai da muhimmanci saboda shi akwai wa da kanin da na san su gaba suke saboda kawai kulab su daban-daban wa da kani uwa ɗaya uba ɗaya wallahi lazim ba sa magana da su ɗaki ɗaya suke kwana kan gado ɗaya katifa ɗaya amma in za a kwanta sai dai wannan ya wannan ya ba ma a kallon juna don kar ma ka ɗauka mun shirya ko da baccin ya ɗauke su an juyo an kalli juna duk da ya farka ya ga sun su suna kallo sai ya mazai juya uwa ɗaya uba ɗaya an yaƙi zukata an samu ku adawa to shine malam yake cewa waɗanda suka yaƙe ku algazuwil Fikri, yaƙi na kwakwale to za ku lalata abin da suka yaƙa ne da hujjoji na hankali da dalilai na addini ina fatan ta. yanzu da kawo kana son ka nuna tashar arewa 24 yahudanci ne zallai shi domin tasha ce wadda america take safansirin dinta ko shekin ba ta yi saboda duk program ɗin da ake yi kyauta ne majalar ba ta taɓa ganin program da ake safansirin arewa 24 kyauta ake yin su ana iya awa biyu ana maka daɗin kowa ba abin da ke cikin daɗin kowa ba ce a cusa ma kin addinin ka duk wannan drama ta daɗin kowa in ka bi karshe addinin ka ake lalatawa shine main message din da ke ciki amma ba za ka gane ba saboda mutanen ka ne yake amfani da su ba za ka yi saurin ɗagowa ba saboda kalta ɗinka ne ake nunawa al'ummar ka ce amma saƙon da ake ƙunshe da shi ƙarƙashin ƙasa shine ya za a lalata tunaninka game da addininka duba ku ga irin yadda 'ya'yan malamai a cikin daɗin kowa suke kasancewa ƙarshe zai ga gado zama ɗan waya ana promoting yan daba a daɗin kowa su wannan aminu yake kowa ne yan daba ne yara marasa kunya yan sata amma ana promoting din duk abin da suka san sai ka suna cin nasara amma waɗanda suka damu da ilimi a cikin sai ka ga su ne baya ba a damu da su ba karshe su ta samun matsala a kore su a makaranta kaza kaza kaza kaza matsaloli amma waɗancan suna ta holewa da sharholiya da jin daɗi a gwamnan gardul fikiri ne idan za ka fito kuru-kuru ka ce yau za ka yi yaƙi da wannan tashar daga gidanka za ka fara samun matsala ashe kai ma sai ka yi amfani da misalai na hankali da tunani na kusa-kusa domin rusa waccan manufar da waɗancan mutanen suke da ita wal da maganganu waɗanda ake cinsawa don nuna ƙiyayya ga addinin musulunci so da dama za ka rika jin wasu maganganu daga turawan yamma na karin magana ko kuma ka rika jin wani quotation na wasu manya-manyan arna daga turawan yamma manufar saƙon da ke a ciki shine a ainihin rusa maka aƙidar ka ta Allah ɗaya ne irin abin nan da yake cewa ta yi Allah kiwo ya fi Allah nana karin magana ce wanda aka ɗauko ta daga ainihin abin ganin greek daga latin greek su suka fara wannan karin magana aka juya ta aka maida shi ta hausawa iyayenmu a baya ba su san me ake nufi ba suka ɗauki wannan magana suke yawo da ita jikoki suka gada har aka rubuce ta a littattafan hausa a ce ce allah kiwo kiwo ya fi allah na me ake so a nuna maka a ce ka tsaya ka tsara abu ya fi ka ce ka bar ma allah kai awa za ka taya allah kiwo kokarin a kore maka Allah na nan a nuna maka tsayuwar dakan ka kai a cikin hididdimu yana daga cikin dalilan da ke sauƙaƙa tauhidin da ke cikin zuciyar bawa ko kuma ma ya lalata shi so duka irin waɗannan akwal din yajibu an yi bayyana butlana ya zama dole a bayyana cewa abu ne ba mai kyau ba lalataccen abu ne ba nagartacce ba matsala ce in muka bar 'ya'yanmu a kansa ku lura da kyau ku gani mafi yawa daga cikin 'ya'yanmu da ke tashar institutions yanzu suna ɗaukar sanya manyan kaya babbar riga da dogon riga shafara da damfa da sauransu suna ganin wannan ma gidadanci ne wayewa shine ka sa wizi kai afdown ka tara su ma a bisa kai old school kai wane ne wane ne shine wayewa ka je ka ga irin yadda matasa suke a tashin institutions universities fa abin ganin da da polytechnics da fcs ka ga dan bahaushe wani wallahi sai maka rantsuwa da Allah sannan ka yadda bahaushe abin ya tashi daga kan maza ya koma harkan yan mata ka ji ga irin shigar da suke yi babu abin da ke gwada Allah ko manzo a cikin rayuwarsu wannan duka wani abu ne da yake cewa al-ghazwul fik ya kar tunani idan muka kalli yan bokon mu na baya irin su Ahmadu Bello Sardauna Sokoto da babbar rigar shi in zai je Ingila da ya ciki da jamfa da rawani da tarbi a hannu haka ne je gidan sarauniyar ingila shi idan ya je gidan sarauniya dan cikin gidan ne ba a tambayar shi mai kawo shi sai dai a ce mai ka zo yi dan dan gidan ne sarauniya ta san shi shi ma ya santa ba a kokwanton zuwan shi ingila domin an yarje mashi shi dan cikin gida ne kuma ya turancin da professor a english language yanzu a jami'ar musa ya duba dictionary in sardauna ya turanci ko tafawa balewa amma duk sanda zai zauna da turawan yamma ya yi mitin da su ko ya shiga cikin su zai je bakunci za ka iske su da babban rigar su da rawanin su da tarbiyar su suna displaying culture da kuma religious knowledge inda da suke da shi ilimin su na addini hausa culture din ba su watsar da ita ba amma mu yanzu idan mutum zai tafi ingila ka duba manyan mu da yawa ka gani duk wanda zai tafi ingila zai ga sa suit har da masu addini kuma shahararren malamin addinin ya sa sun ya kuke cikin wai shi za shi wurin turawa dan me ba za ka sa shakura da jamfa da bari ga wannan me yake nunawa in ka je sai ka magana da su sai ka kafa wakilta abinda ka zo wakilta ina fatan fahimta su wannan duka wani abu ne da ake ce ma algazul fikri a yaƙi tunaninka a nuna naka ba komi ba ne ba tare da ka sani ba ka rika yaƙar kayanka da kanka wanda wannan illa ce ba ya karma ba shi yasa malai ce ya zama wajibi ga al'ummar musulmi mu taki tsayin daka mu yaki waɗanda suke yakar tunaninmu amma da irin salo wanda suka zo shi da salo irin nasu ba da takobi ba bil adillatin nazariyyati al-aqliyya da dalilai na bincike dalilai na hankali ka buga ma mutum misali da hankali yanzu misali idan muka dauki mawakan turawa babu wani dan babban gida da zaka gani daga cikin waɗannan samarin 'yan tasha 'yan club a ingila ko a Amerika ko a paris ko a spain babu yadda za a yi ga wani wani dan babban gida a cikin irin wannan lalatattun. ba ka ganin sa duk waɗannan samarin da kuke gani suna ba ku sha'awa suna birge ku 'yan ta'adda ne ba kowan kowa ba ne ba su a cikin sosaki din suke rayuwa irin wulaƙantattu ne amma kake ganin su ne role model ɗinka su ne abun koyi su ba baka sha'awa su ke birge ka su ne kake buga misali har kakan a sunansu kai ma ka liƙa makanka a rika ce maka zidan ko a rika ce ka samu kurmushe shan arne ka sa sunan ka kenan in kai wasa ma ka yi bace cikin abokai sai an kira ka da suna wani katafaren makin Allah a wani lokaci ka gari gunan da hotunan suke jiki su ne kake sawa ka shiga masallaci wurin motar Allah ne da wani katon dan kwallo ya zanzaro idanu ko dan dambe damben boxing ko ne, haka za zaka shi ya zaro idanu kai kuma kama ka a bayan riga wai kai dan goyon bayan su su suna sana'a suna neman kuɗi kai kana nan kana tallan lalata ka samun kuɗi sai bata ka sai wulakantar da addinin ka ko kasuwar ma baka mai da hankali zuwa gare su wajibi ne mu yaki wannan da dalilai na hankali mu nuna matasan mu illar wannan da rashin alfanun sa zamantakewar su idafatan ila al-adillati shar'iyya sannan mu rika kawo masa dalilai na shari'a shari'ar musulunci ba ta yadda ba musulmi ya kwaikwayi arne ba inda aka yarje maka kwaikwayi arne a salon rayuwa Allah ta'ala ya aiko maka da manzon Allah ya gaya maka cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kuna da kyakkyawan abun koyi inji Allah ta'ala tabbata cikin rayuwar manzon Allah kai da kake da ɗansa sakon da aka aiko daga saman bakwai ka kwaikwayi rayuwarsa ka kwaikwayi salon rayuwa irin nashi na me za ka ɓata lokaci wurin kwaikwayon wanda Allah ma ya tsine shi ya ce na aina ma zuqifu ukhidu wa qutilu taktil haka Allah ya ce ba inannu ne inji Allah madaukakin sarki la'anannu Allah ya kwashe marayuwarsa albarka yaya za ka kwaikwayi rayuwar wanda Allah ya cire marayuwar albarka kai kuma ka ci kana neman albarka ka tsaya da kyau ka gani ko a cikin al'ummar da kake rayuwa hausa fulani idan ka ga yaro wanda iyaye suka tsine mashi yana alaka da dan gidanku sai ka kira shi ka ce ina raba da wannan yaron wanka sai yayi mafada iyayenka suka ji labarin kana yawo da yaron da an tsine mai a gidansa sai ja kunnen ka me ya da alakar ka da wani yaron baka gama musu ka kwashi mai albarka ba baban su ya tsine mashi yaron da rayuwar shi ba albarka ya zama dan tasha dan shayi kar in sake ganin ka da shi don me ake kokarin a raba ka da shi don kar tsinuwar da take yawo cikin jini shi da na zuwa gare ka domin dan adam yana kwaikwayon abu daga abokinsa shi sa manzo Allah ya ce alaikum bi ikhtiyar al asdiqa annabi ya ce ina umurtar ku da ku zabi aboki ba kowa ne ya zama abokinka ba ba kowa kawai zai zama aboki ba kowane kwashe kwashe zama abokinka annabi ya ce a ka zabi abokin da zaka yi tarayya shi saboda me a cikin sadaka akwai at-tafir wa akwai kwaikwayo da kuma ɗauka daga halaye bahaushe ma ya ce abokin barawo barawo sai hali ya yi daidai ake abota haka bahaushe ya ce wannan na gwada cewa idan halinku bai zama ɗaya da mutum ba za ku yi abota ba misali da za mu iya bugawa a nan shi ne kai da damuwarka shine ilimin addini so kake ka je wani majalisi da ake karatu don ka fahimci addininka shi kuma wancan damuwarsa kwallon kafa so yake je gidan kwallo ya fahimci yadda kwallo take gudana sai ku kulla abuta kai idan ka zauna labarin ka na sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'i ne da ayoyi da hadisai shi kuma labarin shi yan kwallon turawan yamma kai kana ba shi labarin sahabbai da ba su dame shi ba kai kuma yana baka labarin yan kwallon da ba su dame ka ba ya za a abuta da dole a rubuta yasa wani malamin yake ma yake cewa anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu fa inna kull qarinin bil muqarin yaktabi yace anil mar'i la tas'al game da mutum karka tsaya tambayar wane ne shi karka tsaya tambayar halayyarsa wa absir qarinahu duba ka su suwa ne abokansa da suwa yake hudda suwa ne ne yake gilin da su su za ka kalla su za su fasara maka wane ne shi ko ba ko kai a gidanka kar kai kokarin hada shi da wani kace ga wani yaro nan ladanin masallacin goma ne ya rika ganin ku tare idan shi ba addini ne gaba shi wallahi sai ya rabu da shi sai ya nemo abokai irin nashi a cikin unguwar kana na za ka gashi ya jero da wani suna da gaci ba na gane inda ka shi dan wuyu to wuyu yake a inda ba duk kokarin shi ka naka hada shi da ustazan unguwa ba za su tafiya tare ba saboda tunanin ba iri ne bane manufar rayuwar ba iri ne bace ina fata ku fahimci wannan don haka ire-iren waɗannan dole da dalilai na shari'a za a rusa su domin a kawar da tunanin matasanmu daga waccan lalata da kace tasiri ga rayuwarsu mutum ya zama bai da alfanu a cikin rayuwar ballantana ma wani amfani والذين يحاربون الاسلام من الناحيه الاقتصاديه يجب ان يدافعوا malai ce waɗanda kawai suke yakar addinin musulunci ta hanyar abu ganna mai sunan shi economy suke son su karya economy na al'ummar musulmi da musulunci wajibi ne a yi tsayin daka wurin yakar su domin a haɓaka economy na al'ummar musulmi domin duk lokacin da kuke da financial problems a tafiyar ku ta addini to ina tabbatar maku ya kuya kuma za ku rika rigima da juna domin addinin yana buƙatar gudunmawa ta dukiya Allah maɗaukacin sarki da ya maganar a taimaki addini sai fara cewa bi amwalikum sanai cewa ku da dukiyoyinku ashe addinin musulunci yana buƙatar financial support dan da ne addini zai haɓaka inda bai kai ba ya kai sai an taimake shi da dukiya a tallata shi a karfafa waɗanda suke tallata shi sannan addini zai haɓata shi yasa sai na Uthman ya karfafi manzon Allah da dukiyarsa tashin farko ummuna Khadija ta dauki duk abin da Allah ya mallaka wata ce ga manzon Allah ga dukiyar nan a ci gaba da yi wa addinin Allah hidima da ita kadai abin da take so yadda Allah subhanahu wataala shi yasa manzon Allah ya bude bakin sa mai alfarma yace ma nafa'ani malun babu wata dukiyar da ta yi man amfani misla ma na li malu khadija au kama qala rasulullah irin yadda dukiyar khadija ta yi mani amfani ba dukiyar da ta yi mani amfani kamar dukiyar khadija shi yasa Allah ke aiko jibrilu ta kanar ta sama a gaya ma manzon Allah ga khadija na tafi in ta zo ka ce Allah na gaishe ta Allah ke aiko mata da wasikar gaisuwa daga saman bakwai wannan na gwada Allah da tare da ita wannan na gwada Allah na santa ya ce Allah ya ce ran da shi dade kadai ba ya zo da wahayin Qur'ani ba wa a'a Allah ya aiko shi musamman ya gaya wa annabi ga Khadija nan tafi in ta zo wurin ka annabi ce Allah ya ce ran da shi dade yana gaisuwa wannan karamar mace ce menene ya samar mata da wannan matsayin dukiyar da Allah ya ba ta amfani shi wurin tallafawa sunna tallafawa tafiyar manzon Allah ashe kenan kai ma in kana son Allah ya jinjina maka gobe kiyama kai amfani da damar da ya bada wurin yi addinin sun hidima amma wallahi dan ka tara dukiya ka mutu ka bar ta araba magada sai ka yi dana na sani gobe kiyama me kai ma da ita wani irin rawan gani ka taka duk kwaɗayinka da mayata ka da kwazzaba da kwakwan dukiya ta za ka bata baka tafiya da kokon dala mutanenka yan uwa da dangin da ke kaunar ka ba su yawa a sa mashi rafa ta yan dubu dubu ko ya ruwa a hanya ba a sa maka duk duke da ka tara a wancan bankin da kake da account da wancan bankin da kake da account da wancan wallahi ba da ko kwandala abinda zai ba ka iya mora a ciki bai wuce dubu biyar ba da za a sai likabani a sai turare a sai menene kira motar da za a zuba mu mai duk kyauta ba mu ake bayarwa ne amma in ka mutu dukiyar da kake da bukata cikin abin da ka tara duka bai wuce dubu biyar ba duka ya zama na magana su in ma ta hanyar ƙamiya-miya da sama da faɗi da handama da babakere ka tara su halar ne aure su su ci abun an bari mari'an kai kuma za ka je gaban Allah gobe kiyama sai an tambaye ka ɗaya bayan ɗaya kobo da naira da ka tara ta ina ka same su ta ina ka kashe su yanzu a shi kenan akwai buƙatar al'ummar musulmi su tallafi addinin musulunci da dukkan da Allah ya ba su shi kuma tallafar addinin musulunci da dukiya yan uwa hanyoyi ne kamar haka na farko ma'abota addinin a taimaka musu wurin fahimtar addini misali akwai ɗalibai ilimi a unguwarku da kafin su suna da fahimtar addini amma ba su da kuɗaɗen da za jami'o'i su karanta arabic islamic studies ba su da kuɗin amma kuma ga ƙwaƙwalwa Allah ya ba su na fahimtar inda aka dosa sai ka ɗauke su ka ɗauki financial a status ɗinsu kai upgrading din shi educationally ka je ka kawo masa admission ka biya masu kudin makaranta shekara ɗaya biyu uku hudu biyar su gama su je eh, eh, eh, biyar da ina nufin hada da masters karatun masters na shekara ɗaya, da rubutu na shekara biyu ya gama masters ya karanta arabic islam studies ya dawo ya amfana da al'umma ko ba ka bisa doron kasa duk karatun da ya rubuta ma lada zuwa ta. ko ka gina masallaci irin wannan da ake tallata ma al'umma alkhairi wanda duk yake da hannu cikin gidan wannan masallaci duk alkhairin da aka faɗa yana rayu ko bayan mutuwa shi sai Allah ya rubuta mai sani ko ka gina islamiyya da za a karantar da 'ya'ya da matan al'umma da mazajen ba ko kuma wani tallafi na wani asusu irin asusun marayu asusun gajiyayyu waɗanda ba yadda suka iya ku tara dukiya don ɗaukar nauyin hidimominsu irin yadda kuma bin afan suka yi irin yadda su abdurrahman bin auf suka yi dukiyarsu ba taba tsole musu ido ba in dai aka ce Allah ake nufi da hidimar da za'a kowannen su sai da yayi kyauta ya bayar da wata gudunmawa annabi ya ce ya bayar ya bayar sannan ya ɗebo linkin abinda annabi ya ce kuma ya sake bayarwa da aka kawo manzan Allah aka ce ga abin da suka bayar na umarninka sannan sun ba da linkin abin da ka ce su bayar suka ce tasu gudunmuwar ce personally sai manzan Allah ya ce ina tsammanin su fiye da haka shaida daga manzon Allah annabi ya shaide ka game da addini in dai an ce Allah zaka iya yin fiye da abin da aka ce ma ka yi wannan ba karamar shaida ba ce mu ba ma san irin wannan shaidar daga malamin ba ma san irin wannan shaidar daga ma'abota addini daga cikin mu manzon Allah ya shaide su kai baka bukatar shaida a ce damar da Allah ya baka al'umma ta ci muriya addini ya ci muriya wannan yana daga cikin abubuwa da malam ke ishara zuwa gare shi a ainihin wannan bagiri da nake bal an yuhajimu idan amkan yace duk waɗanda suke kokarin karya dama da dukiya ta al'ummar musulmi su karya financial abin ganin na almadogara ta al'ummar musulmi economic na al'ummar musulmi wajibi ne a yaƙe su da duk irin damar da ake nisa domin al'umma lokacin da suke cikin yunwa da talauci addinin ma ba zai yi lokacin da al'umma take cikin tsoro da razani addinin ma ba zai yi shi za daga cikin dalilai na shari'a wajibi ne a kula ma mutane da addininsu a kula musu da harkar tsaro sannan a kula musu da dukiyoyi in har al'umma ba a kula mata da tsaro ba dukiyar ma ta gayyara za ta don sai idan mutum yana gidan shi da yake juya kasuwanci ne yake samun taro da kwaban da zai su sana'a amma lokacin da gidan shi ya gagare shi zama gari shi ya gagare shi zama ta ina zai fara harkar kasuwarsa dole sai an samar da tsaro ma al'umma domin economy din bai bukasa amma duk da kake agaza musu economically a daidai lokacin da tsaron ta yake cikin halin gagani ka yi wallahi al'umma ba za ta samu abin da ake da bukata ta samu ba na kwanciyar hankalin da za ta ibada ta roki Allah madaukakin sarki gafara ko neman yarda a cikin dukkanin al'amura shi sa malai ce wajibi ne a ba ainihin waɗannan mutanen a yaƙe su duk irin damar da aka samu bimithli ma yuharibuna bihi islam da irin abin da suke yakar addinin musulunci ne shi والذين يحاربون الإسلام بالأقلحة waɗanda suke yakar addinin musulunci kuma da makami sun fito suna fito na fito da al'ummar musulmi da makamai an yajibu an yuqawamu bima yunasibu tilka asliha mala yace ya zama dole a yaƙe su da irin abin da suke ɗauke da shi na makaman da suke yaƙar ku shi hanyar da suka biyo na rusa rusa muku addinin ku wannan hanyar za ku bi don kawar da su da kawar da lalatarsu wannan duk yana ƙarƙashin ya ayyuhan nabiyu ya kai annabi jahidil kufara ka yaƙi kafirai wal munafiqina ka yaƙi munafikai waghluz alaihim kuma ka tsananta ma munafikai nasu yaƙin domin ƙa'idar larabci ta ce ad-damiru ya'udu ila aqrabil mazkur nan da aka ce jahilul kufara an ambaci sunan kafirai a farko an ce ya manzan Allah ya yaki kafirai sai aka ce wal munafiqina kuma ka yaki munafiqai sai aka ce waghluz alaihim him ad ya'udu ila aqrabil madhkur wa humul munafiqun ka tsananta wa munafiqai karkai musu da sauki munafiki ana bin shi ne bamba to bamba domin duk abin da ya dasa na lalata a rusa shi ba a bashi tazara in ka ba shi koral sanda duk za ka cin mashi wurin ya riga ya dasa bam ya yi gaba kana zuwa fita tashi shi yasa shi ana bin shi bamba ta bamba yana daga kafa malamai suna dirawa wurin da ya daga sai a kawo aya da hadisi da gireda a tumbuke lalatar da ya shuka ya kara gaba a bin shi har a kai shi ga ramin halaka ya mutu cikin munafinci ko kuma ya riba su ya dawo cikin addinin musulunci wannan shine ka'ida da Allah ta'ala ce wa glub alaihi ku tsananta musu wa ma'awahum jahannam in kuma suka mutu a wannan babi na kafirci da babi na munafinci ba canza ba makomar ita ce wutar jahannama Allah ya tsare mu Allah ce bisal masihir hiya tir a ce wutar jahannama ka gama rayuwar duniya a ce ita zaka koma ka shiga Allah ta'ala ya tsare mu daga wutar jahannama yan uwa anan ya kamata mu tsaya insha Allah ta'ala sai da Allah madaukakin sarki ya kaddara mana kaiwa gobe sai mu dasa a aya ta 74 a cikin wannan sura mai albarka suratul tauba insha Allah ta'ala za mu rika fara tafsirin mu karfe 4 da rabi